Ibrahim Shekarau an haife shi ne a Kurmawa ranar biyar ga watan Nuwamba 1955 a jihar Kano. Shi ne tsohon gwamnar Kano wanda ya mulki jihar daga 2003 zuwa 2011. Ya nemi shugaban ƙasa a alif 2011 tare da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Ya yi ministan ilimi daga 2014 zuwa 2015 a mulkin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan. ga dalilan da ya sa muradi tv ke san ibrahim shekarau Malam Ibrahim Shekarau ya gina katafaren magudanar ruwa da ke garin Tambarawa wacce ta taimaka wa samar da ruwan sha ga miliyoyin al'umma da ke garin Kano. ya kammala aikin asibitin mafitsara na abubakar imam urology center da ke titin katsina wacce ita ce babban asibitin da ke duba masu fama da matsalan mafitsara a yankin arewa da afirka maso yamma ibrahim shekarau ya kaddamar da kwamitin hizba da kwamitin shari'a wanda aikinsu shine tabbatar da zaman lafiya da bin dokokin shari'a a jihar kano kirkiro wannan kwamitin ya samar da aiki wa matasa har da tsofaffi ibrahim wannan shekarau ya yi ƙoƙarin ganin cewa an gina da kuma raba manyan tituna a garin kano kaɗan daga cikin hanyoyin su ne france road state road titin jami'ar bayero club road titin ibrahim tawo da bank road ibrahim shekarau shi ya kawo tsarin adaidaita sahu a inda ya hana tukin baburan masu kafa biyu zuwa kawo kekuna masu kafa uku a jihar wannan tsarin abin da za a yaba ne domin ya rage yawan hatsarin ababen hawa a jihar da kuma samarwa matasa matasa aikin yi da dama wa'innan kaɗan kenan daga nasarorin da ibrahim shekarau ya samu a yayin da ya zama gwamnar kano wannan shi ya sa muradi tv ke son malam ibrahim shekarau